والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 47 a cikin karatunmu na alfiyatul hadith ta al'imam abdurrahman suyuti rahmatullahi alai za mu tashi a sabon fasali maratibul ta'adili wata jirih na'am bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd na'am kwanan wata yau goma ga watan safar hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 20 ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya
أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله مراتب التعديل والتدريج na'am a- a- al-mu'allif rahimahullah ya ce maratibu ta'adili wa tajri darajojin wato jerin gwano na at-ta'dil wato hukunci akan rawi da adala wa tajri da hukunci akan sa da jarhu wato wace na'am a- maratibu ta'adili wa tajri wato darajojin a aljarhu wa ta'dil wato alfaz lafuzza da malamai suke amfani da shi wajen hukunci akan rawi da adala ko da aljarhu da kuma kowane ah, menene jerin gwanon su me matsayin su wannan abin da wannan mafafin zai yi kenan saboda wannan ilimi dama a ilimi ne da yake bincike akan zaurancen waɗannan malamai Allah ya musu rahama da suka yi da suka sanya wannan suka keɓance wannan fanni na ilimi domin su tsare sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su tantance ingantacciya daga cikinta da wanda bata inganta ba na'am
وأرفع الأنفال في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل wa arfa'ul af- alfazi fi ta'dili mafi daukakan lafuzza wajen hukunci akan rawi da adala ma jaa fihi af'alut tafdhili abinda yazo a- abinda af'alut tafdhil yazo a cikin sa wato a ce awsaqun nas da af'alut tafdhil Ah, ka ce a ce awsaqun nas ko ahfazun nas ko asbatun nas duk dai da abin da zai zo da sigatu af'alu tafdhil in bi ce bi ma'a wato da af'alu ko ashaddu fi'lan
كأوسط الناس وما أشبهها Kam- eh, na'am أو نوعه نوع إليه المنتهى ka authaqin nasi kamar a ce authaqin nas wato mafi amincin mutane wa ma ashbahaha da abin da ya kama da ita kamar asbatun nas da ahfazun nas da makamantan wannan au nahwuhu ko abin da ya kama da shi abin da ya kama da af'alut tafdhil din menene abin da ya kama da shi ya ce nahau ilaihil muntaha sai ya kawo abin da ya kama da shi da a- da da tamfil da misali a ce ilaihil muntaha shine matuƙa wato ma'ana wajen adalci ko wajen hadda na'am mu karanta sharhin نعم واعلم أن ألفاظ كل من a hadha min masailin nau'il mutaqaddim ko mu karanta wannan tukuna نعم. هذا من مسائل النوع المتقدم كما يؤمن إليه صديق غيره wannan yana daga cikin ah, wato abubuwan da ake bincike a annau'ul mutaqaddim nau'in da ya gabata kama yumiu ilaihi sani'u ghairihi kamar yanda aikin waninsa wani imamu suyuti yake ishara gare shi wato aka hada su tare wato wannan ma'ana yana da alaka da shi sifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man turad a can an yi magana sifar ne da masail din to wannan kamar ah, yana daga cikin masail din al'il wato sifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man turad tunda ta yaya zaka gane sifar zaka gane sifar ne daga hukuncin su a immatul jarh wa ta'dil su kuma wayannan a imma suna da mustalahat da suke amfani da su to mustalahat din kana kana bukatar abu guda biyu na farko ka san ma'anar su na biyu kuma ka san darajojin su Mm. sai ka san ma'anar sannan kuma ka san darajat din kuma wajen ma'anar abin da ya kamata a mu sani kuma insha Allah ina ganin zamu yi ishara gare shi a cikin a a cikin mabahith din akwai mustalahat amma na dukkan malaman jarh wa ta'di akwai mustalahat khassa akwai wanda suka keɓanci waɗansu malamai ba kowa ne yake amfani da su ba to duk wannan yana daga cikin ka san su sannan kuma ka san martabar su to sannan banda alfaz ma akwai harakat su ma ya kamata ka san su wani za su yi hukunci a kansa ba da lafazi ba da haraka da wani motsi da wani motsi da hannu kamar da imam ahmad yakan ce sha'uba tu sha'uba da haka wato ya jinjina shi abu zubair kuma ya ce abu zubair abu zubair wato ga shi da eh na ba nauyi ba nauyi eh kaga haraka ne eh to shi yasa malamin mu Sheikh Abdul Aziz a cikin littafin da kuka suranta Dawabit al-Jarh wa Ta'dil haka yayi su fasali biyu a ma'anonin wato ma'ani alfadul jarh wa ta'dil sannan kuma da maratib din wajen ma'anonin shine ya kasa su kashi biyu akwai alfad akwai harakat ko wadanne ya kawo su bayan ya fassara su sannan kuma sai aka zo jerin gwanan su na'am falaisa nau'an mustaqilla to da haka wannan ba nau'i ne mustaqil ba kara dauke shi wani daga cikin anwa ulumul hadith shi yasa bai sanya shi ba a cikin anwa bal shi dai sifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man turad shine nau'in wannan mulhaq ne ga nau'in kamar fasali ne a cikin wannan kamar mabhasi ne a cikin fasalin na'am qala fil nuzha imam al-hafiz ibn hajar ya ambata a cikin nuzha nuzhatun nazar ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقن ya kamata a ce ba za a karbi aljarhu wa ta'dil ba sai daga wanda yake adali mutayaqqin fadakakke ba mughaffal ba Uh, wanda zai ce laura aita lihiyatahu wa sibghatahu la alimta annahu thiqa wato da zaka ga gemun sa da inda yake tira shi da kasancewa thiqa ne kaga wannan ba mutayaqqin bane na'am
فلا يقبل جرح من أفرط فيه ba za a karbi jarhin wanda yake yayi ifrati ya wuce iyaka ba a ciki wanda da kuskure guda daya duk amincin rawi sai kawai ya ruguza shi فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث Ya- wa- wanda ya zamanto yana yin suka da abin da baya hukunta wato a, a rashin karban hadisin a, me- ma- wa- wato malamin hadisi abinda ba dalilin ai raddi bane shi ya mayar da shi ya suka da shi to ba za a karbe shi ba كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر kamar yadda ba a karɓar tsar- tazkiya tsarkake rawi daga wanda yake riko da kawai tsagwaron zahiri فأطلق التزكية ya yi itlaƙin tsarkake rawi kawai yana yawa- ya wadata da zahiri bai tsaya ya yi bincike ba to kaga wannan ma ba mutayaqqiz bane قال
Eh, alhafiz ya ce وليحذر المتكلم في هذا الفن منهما don haka mai yin magana a cikin wannan fan a cikin wannan fanni to yayi wato ya kiyayi waɗannan shine ya zamanto yana ifrati a cikin jarhi ko kuma wajen ta'adili yana ruduwa da mujarradu zahir فإنه إن عجل من غير تثبت domin shi idan ya yi hukunci da adalci ba tare da tabbatarwa ba كان كالمثبت حكما ليس to بثابت ya zamanto kamar mai tabbatar da hukunci ne da bai tabbata ba فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب don haka ana ji masa tsoron cewar ya shiga cikin jama'ar da aka ce musu da aka yi wato narko a kansu wanda ya ruwaito hadisi alhali yana tsammanin yana zaton karya ne me aka ce a kansa karshen hadisin fa huwa ahadul kadhibaini ko kadhibina sai ya zamanto ɗayan makaryata biyu ko ɗayan masu karya da yawa na'am وإن جرح بلا تهرز idan kuma ya yi jarhi ya yi hukunci a kan wato suka a kan rawi ba tare da wato tsare ba tare da kiyayewa ba أقدم على الطعن في مسلم تو- بريء من ذلك to kaga ya ya yi gaba gadi wajen yin suka a kan musulmi wanda yake kubutacce ne daga wannan sukan da ya masa ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا ya sifanta shi da alama wadda take ta mummunar alama wadda wato aibinta zai tabbata tare da shi har abada tun da haka za a yi ta karantawa a littafi saboda haka shi yasa suka zaman tokan cewa masu ba a yin ba wanda ma ake yadda da kaulinsa a cikin jarhuwar ta'adil sai wanda aka san yana da tsantse yana da tsantseni wajen sha'anin addini baya magana sai bisa larura larurar tsare a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan san rai ba ba dan san rai ba ko kamar dan wato yayi tashaffi ya huce haushi kamar irin wanda kamar masu kirkiro hadisi wanda wani malami a ɗansa ya dawo gida yana kuka ya dawo daga makaranta allo ya ce ai malaminsu ne ya musu bulala shi kenan sai ya ce abinda suka yi maka kenan to wallahi la'abda hannahu ni kuma zan tozarta su sai kawai ya je kirkiro hadisi da isnadi wai shirarukun mu'allimu su biyanikum a shirarunku su ne masu koyar da kananan yara ya kawo hadisi to kaga wannan irin wannan haka wajen jar shi ma abin da zai zamanto kenan idan mutum ya yi ba tare ta wato kardado ba da tsantseni na'am
واعلم ان الفاظ كل من التعديل والتدريج على مراتب ka sani cewa lafuzan kowanne daga cikin hukun daga cikin at-ta'dil hukunci da adalci da adala wa tajrih da kunci akan da, da suka akan ru- akan ruwat ala maratib suna da matsayi suna da darajoji
جعلها ابن ابي حاتم وتبعه ابن الصلاح والنووي اربعه ibnu abi hatim a cikin muqaddima ta al-jarh wa ta'dil ya san a, da kuma ibnu salah ya bi shi akan haka da imamun nawawi ya sanya su guda hudu darajoji ne guda hudu وجعلها الحافظ الذهبي والعراقي خمسا al-imam al-hafiz adh-dhahabi a cikin mizan al-i'tidal da kuma al-iraqi a cikin nukat ɗinsa ala kitab ibn salah at-taqid wal-idah suka sanya su hamsan guda biyar وجعلها الحافظ ابن حجر ستا al-hafiz ibn hajar a cikin nusatun nazar ya sanya su daraja- daraja shida وتبعه الناظم هنا kuma annazim al-imam suyuti wanda ya tsara wannan nazim wanda ya tsara wannan alfiya ya bi al-hafiz ibn hajar a cikin anan wajen Mm, cewa sittan ne فقال saboda haka suka zamanto goma sha biyu sittan wajen ta'adil sittan wajen aljar zamanto goma sha biyu na'am faƙala sai ya ce فارفع الالفاظ
fa'arfa'ul alfazi na aka mafi ɗaukakar lafuzza مرتبه a wajen martaba في التعديل a wajen ta'ad- a wajen hukunci da adala بالروايه ga masu riwayar hadisi qaddamahu ya kaddamar da wannan daraja martaba لان المقصود بالذات domin abinda ake man- manufa abinda yake shine manufa a tsagwaransa اثبات الحديث tabbatar da hadisi حتى يعمل به har ai domin ai aiki da shi ما don haka sai ya fara da shi ma ai اي yana nufin ayyu lafzin dukkan lafazi جاء فيه افعل التحديد wanda af'alu tafdhil ya zo a cikinsa لدلالته على المبالغه saboda saboda nuninsa ga isa matuka in ka ce af in ka ce af af'alu tafdhil shine abin da babu sama da shi Mm. in ka ce in ka ce a- a- a- in ka ce atwalun nas to di babu wanda zaka samu ya fi shi tsawo in ka ce ashja'un nas eh, haka zalika Mm, ko aqwan nas na'am كاوثق الناس kamar ausaqin nas a af'al tafdhil min min athiqa wa thiqa yathiqu thiqatan wanda yake aka wato wanda aka fa aminta da shi kuma kamar yadda ya gabata shi ita thiqa sifa ce wadda ta hada al'adalatu wadh-dhabt tare al'adalatu wadh-dhabt ba kawai al-hifz ba ba kuma kawai adala ba Eh, in kace au- in- اعتمادا ai aktharuhum i'timadan ma'ana mafi yawan su mado a wajen dogara a wajen dogara da shi aminta da shi وما اشبهها da abin da yayi kama da wannan lafazi na af'alu tafdhil كاثبت الناس a- a- da abin da yayi kama da wannan lafazi na awsaqin nas ka athbatin nas mafi tabbatar mutane اي حفظا و- ai yana nufin wajen hadda da adalci او جاء فيه نحوه ko kuma abin da yake kamar af'alu tafdhil din ja'a fihi yazo a cikin sa اي نحو افعل التحديد wato ai maka wato ka- a- a- kwatankwacin af'alu tafdhil نحو قولهم kamar misalin faɗinsu اليه المنتهى shine matuƙa في التثبت aifin tafabbut wajen wato tabbatar da a, a hadisi a, wa- wajen tabbatar hadda da adalci اي التيقظ والاحتياط A- ai wato wajen faɗaka da kuma wato tsantseni والديانة fiddiyana ne ya ce fiddiyanati war riwaya wajen addini war riwaya da riwaya eh a'a fi ne ko ka wawu ne ko ana ku wawu ne eh anan ma al- al-ethiopi shi ma haka yace fit tathabbuti wad diyana والرواية أي أي أي التيقظ والاحتياط في في الديانة والرواية الاحتياط في الدوا في الدي في الديانة والرواية الديانة تنا كوما واي زوا عدالة والرواية تنا كوما واي زوا حفظ نعم أرما إيه في الديانة قري شيء نكتشو على الإثيوبي شيء ما هكذا في الديانة والرواية
قال في التدريب أتكن تدريب الراوي الإمام السيوطي يشي ومنه da yana daga cikin wannan lafazi wanda yake a daraja ta farko لا أحد أثبت منه la ahada athbatu minhu ba wanda ya fi shi wato tabbata da kuma waman mithlu fulan wani ne kamar wani وفلان يسأل عنه la yus'alu anhu akwai la Allah- wato Allah asiyag yaqtadihi shi yasa yasa ta bainal maqufain Mm, a- la yus ai fulanun la yus'alu anhu wani ba a tambaya a kansa ولم أرى من ذكر هذه الثلاثة ban ga wanda ya ambaci waɗannan guda ukun ba وهي ألفاظه wahiyya fi alfazihim tana cikin lafuzinsu eh duk a cikin wannan daraja ce eh akwai fi a cikin tadribin rawi din wahiyya fi alfazihim
انتهى Eh, zuwa ƙarshen maganar sa- a a tadrib kenan ومنه أيضا
Ah, wa minhu aidan kuma yana daga cikin sa har wa yau ثقة وفوق الثقة thiqatun wa fawqa thiqa ba kawai yace thiqatun din ba thiqatun wa fawqa thiqa amintacce ne kuma ma sama da amintacce ba wai kawai mujarradin yace thiqa ba thiqa ita daraja ta biyu ce
وهو في الباب في الباب wannan ma yana daga cikin lafuzansu suna faɗa فهذه كلها هي المرتبة الأولى to waɗannan dukkaninsu ita ce martaba ta ɗaya wannan yana daga cikin martabar da ibn hajar ya ƙara ta Eh, su su zahabi da su ibn abi hatim duk sun haɗa su tare da martaba ta biyu suka sa ta a martaba ta ɗaya to shi ko ibn hajar sai ya tantance akwai martaba ta farko ita ce wannan a sannan a wadda aka yi mata da af'alu tafdil Eh, a a cikin taqrib ثم الذي كرر مما يفرد ثم الذ- نعم بلفظ أو بمعنى يورد na'am Yalihi.
a- a- mu kyale yalihi din thumma alladhi kurrira sannan abinda aka maimaita shi mimma yufradu daga abinda ake kadaita shi ba'du a wato ita take ba'du ita ce take zuwa bayan wannan awsaqin nas din a bilafzin mimma yufradu abinda ake kadaita shi bilafzin da lafazi au bi ma'ana ko da ma'ana yuradu wa- a- ake kawo shi bilafzin au bi ma'ana mimma yufradu a thumma alladhi kurrira sannan abinda aka maimaita shi mimma yufradu daga abinda ake wato kadaita ambatansa ba'du ai tana bin wan- ta- ita ce take zuwa ba'du ai ba'da hadhihi bilafzin au bi ma'anan yuradu ana kawo shi abinda aka karrara din nan yuradu wato ana zuwa da shi bilafzin au bi ma'ana da lafazi ko da ma'ana wato a ɗauki lafazi guda ɗaya a maimaita shi kama a ce fiqatun fiqa ko kuma bi ma'ana a ce fiqatun hafiz ko adlun hafiz Hmm. ko a ce adlun adlun ko hafizun hafiz to shine yake zuwa ba'adu Ah, yana zuwa shine yake zuwa ba'duhu wato bayan ah, ita shine a daraja ta biyu na'am نعم ثم بعدها
ai thumma ba'daha ba'daha ah, bayan wannan ah, martaba ta af'alu tafdhil اللفظ الذي كرر مرتين أو أكثر lafazin da aka maimaita shi karmarrate ne au akthar wannan duk a cikin daraja ta ɗaya take ba wai ita ce daraja ta biyu ba Eh, a wajen ibn hajar tun da shi ya bi kaga a cikin takrib haka ibn hajar ya ce abinda ya ce man ukida madhuhu wanda aka karfafa yabo a gare shi imma bi af'ala ko a ce bi af'ala shine af'ala tafdhil ka awsaqin nas aw bi takrir sifati ko kuma da maimaita sifa lafzan a lafazi ka fiqatin fiqa aw ma'anan ka fiqatin hafiz kaga da ibara ilmiya wato ibn hajar wato ibara ta ilimi babu wani a daɗin magana ko wani ko wani adab kawai ibara ta ilimi na'am
mimma ay laf alladhi yufrak daga lafazi wanda ake kadaita shi ba'd ai bayan sa ala al-asr ai take bin bayan wannan imma bi nafs take bin bayansa za a ɗauki take bin bayansa ai wajen ambato ba wajen daraja ba ku fahimta kada a ɗauka wata ita ce daraja ta biyu ai wa- a- ai ba'du alal athar wajen ambatonsa ba wai a wajen martaba ba martaba su duk ɗaya ne na'am imma bi nafs lafdin minhu ko dai da lafa- da ainihin shi lafazin wanda shine aka yi amfani da shi kasabtun sabt kamar sabtun sabtun fulanun sabtun sabtun wa thiqatun thiqa ko kuma a ce fulanun thiqatun thiqa wa hujjatun hujja ko a ce fulanun hujjatun hujja wa huwa zahir to wannan ku a bayyane yake aula bi nafsihi ko kuma ba da naf- ba da ainihin lafazin bane fi bi ma'anan yurak bal bi ma'anan yuradu bal mm.
bal bi ma'anan yurat kasabtun thiqa bal da ma'ana ce wadda take ake kawowa ka sabtin fiqa kaga ma'ana ce sabtun fiqa fiqa ma'anarta sabtun maimakon ya ce sabtun sabtun bai zo bi tikrarin lafz ba sai ya zo bi tikrarin ma'ana
wa hafizun hujja da hafizun hujja wa zabitun mutqin da zabitun makiyayi mutqin mai kyautatawa
لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه domin domin karfafawar da ta samu ta hanyar maimaitawa a, a ta hanyar maimaitawa a cikinsa to ziya ƙari ce akan alkhali minhu akan wanda yake babu wannan maimaitawar وعليه wa alaihi a bisa wannan وما زيد فيه على مرتين ab- أعلى abinda aka ƙara akan sau biyu to ya fi akan wanda aka akkada shi bi a'ala A- a- a- a- akan wanda aka ak- akkada shi da guda biyu wannan yayin da aka samu wato a fifitawa akan wanda suke a daraja da ɗaya فقول ابن سعد في شعبة kamar faɗin ibn sa'ad akan shu'ba ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث kaka yace wajen tarjamarsa thiqatun ma'munun thabtun hujjatun sahibu hadith diya tattara
الحافظ السخاوي alhafiz as-sakhawi yace a cikin fathul mughith وأكثر ما وقفنا عليه من المكرر mafi yawa tsawon abin da muka samu na daga abin da aka maimaita قول ابن عيينة shine faɗin ibn uyayna حدثنا عمرو بن دينار adda amr ibn dinar ya zanta mana hadisi وكان ثقة ثقة تسع مرات wa kana thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan sai da ya faɗa sau tara
وكأنه سكت لانقطاع نفسه ka annahu sakata linqita'i nafsihi kamar ma yankewa yi saboda numfashin ya kare da haka zai ta ci gaba na'am قال بعضهم sashin malamai yace يعني yana nufin أراد التكفير yana والتهديد nufin yawaitawa da ƙarfafawa دون الحصر والتهديد ba wai tsiyakancewa ba da tahdidi ba wai nufin sa din ya kirga taran ba so dai kawai ya nuna yayi ta takrari din yana yin ta'kidi na'am ثم يليه thumma yalihi to sannan abinda zai biyo al-mukarrar يليه ثبت متقن أو ثقة na'am أو هاتف أو ضابط أو هجة na'am yalihi sabtun abinda yake bin wannan daraja ta af'alu tafdhil da takrar sabtun a cewa ne sabtun ai tabbatacce ne mutqinun mai kyautatawa ne aw thiqatun ko amintacce ne aw hafizun mahaddaci ne aw dhabitun makiyayi ne mai kiyaye abin da ya haddace ne aw hujjatun ko kuma hujja ne Ah, shine yake bin sa a cikin daraja yake bin darajar wato kaga shi babu takrar babu af'alu tafdil na'am ita ce martaba ta biyu ita ce martaba ta biyu kaga abinda ake nufi da sabtun ai asabitul qalbi wal lisan wal kitab wal hujja mai matabbaci a wato a haddasa a zuciyarsa da kuma a harshensa wajen ada'i kenan da kuma a littafinsa da kuma a wajen hujja hafiz kuma wa babit ya ce sheik abdulaziz ya ce huma la yakfiya ni fit tawfiq idza lam yakuna maqrunain bi lafzi adlin لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة وقد توجد العدالة بدونهما وقد تقترن بهما معنى السؤال درجة الحفظ والضبط دق معنى السؤال سيدي الضبط أعم saboda addabtu zai iya zamantowa dabtu sadrin wa dabtu kitab amma hifz kuwa in aka yi itlaƙin sa hifzu sadr ake nufi na'am sannan abin sannan sannan abin da sannan kuma ga abin da yake bin al-mukarrar wanda aka maimaita ita ce martaba ta biyu ma ufrida min qawlihim shine yalihi wannan shine fa'ilin yalihi din ma ufrida min qawlihim abinda aka aka dayanta shi aka fade shi shi shi kadai daga fadin su fulanun sab su ce fulanun sabtun wane wato sabtun mata mai tabbatar hadda ne iskan muwahhada da tsaya wato da sukuni akan ita almuwahhada ba الثابت القلب shine athabitul qalbi wal lisani wal kitabi wal hujja wato mai tabbatar matabbacin zuciyarsa wajen hadda kenan da harshensa wajen ada'i wal kitab da littafinsa da kuma hujjarsa
wa amma bil fathi amma bil fathi kace thabat thabat وما يثبت فيه المحدث مسموعه shine abinda malamin hadisi yake tabbatar da riwayoyin da ya ji من مسموع المشاركين مع.
مع
مع.
مع مسموع المشاركين له فيه tare da abinda wanda suke tarayya da shi suka ji shi tare da shi كالحجة عند الشخص لسماعه kamar hujja ce a wajen malami da cewa ya ji wannan وسماع غيره kuma wani sama ya ji tare da shi كما نقل عن الصحابة haka aka rawaito daga sahawi wato bambanci tsakanin athabt da athabat athabat shine idan kamar alal misali ka samu nushar malami da ya riwayar muwatta daga malik to sai ya rubuta a ƙarshe ya ce naji wannan tun daga waje kaza zuwa waje kaza daga bakin a a a a a ƙira'atan mun karanta a gaban malam bikira'ati fulani da wane shine ya karanta tare da ni wajen sama akwai wane da wane da wane amma wane ya samu fauti daga farko ko ya samu fauti daga tsakiya ko wane da ake karantawa yana bacci wannan shine ake ce ma thabtus sama shine to to bil fathi kenan in aka ce thabat ay thabatus sama shine kamar rajista da ake yawanci za ka ga a ƙarshen nusa na hadisi haka za ka gani za ka ga sun yi sabatu sama wani lokaci zai ga tayi ran eh, wato pejina da yawa ana rubuta sunayen waɗanda duk suka ji kuma kowa a rubuta daga inda ya ji zuwa inda ya ji haga wani rekod ne na ilimi da ake wata rijista ce shi mai nuskar mai littafin muhaddis shi malamin hadisin da ya ruwaito nuskarsa
wanda ake koyo a wani hukumin koyon wanda shi dai littafi yanzu in ka in- yanzu alal misali in ka samu a shi wanda ya ruwaito mai riwayar yanzu in alal misali in ka samu nushar sahih muslim ta a, alqadi iyab nusharsa in ka samu wadda wadda ya ji ya yi riwaya daga gare ta to a ƙarshe zai rubuta ga shi ya ji ta daga malaminsa kaza ya rubuta ya kawo isnadinsa har zuwa ga imam muslim ya ce tare kuma sun ji wannan nushar da ƙira'a ta akan malamin ko da ƙira'ar wani ga malamin tare da ni ga waɗanda suka ji ta kamar duk waɗanda suke nan duk zai rubuta wane yana nan ya ji tun daga eh hakan zai faɗi wane yana gingiri wannan shari'a da aka yi a kansu zai wata su eh zai iya yi kwarai a lokacin da ake lokacin da ba a itimadin lokacin da ake itimadin a- da da ake hukunci akan ruwat ba wannan zai yi tasiri Eh. Eh. na'am to shine wannan ya kawo ne dan ya nuna mun dan ya nuna mana bambanci tsakanin thabt wanda yake sifa ce ta rawi da thabat eh thabat suna ne na wannan rijistar da ake yi ta as-sama iskar ah, na aw fulanun mutqin na- au fu- ah, kazalik. au fulanun mutqin ko kuma ya ce fulanun mutqin wane wato mai itqani ne mai kyautatawa ne ismu fa'ilin min al-ifham ismu fa'ilin min al-itqan atqana fa huwa mutqinun
huwa al-ihkam wa huwa al-ihkam kyautatawa
au fulanun thiqa ko kuma fulanun thiqa ko wane amintacce ne min al-wuthuq min al-wuthuq daga al-wuthuq wa huwa al-i'lam wa huwa al-i'timad dogaro amincewa da shi a dogara da shi
au fulanun hafiz ko kuma wane mahaddaci ne au fulanun babit ko kuma wane mai kiyaye abin da ya haddace ne au fulanun hujja ko kuma wane hujja ne هذه كلها في مرتبة واحدة waɗannan dukkaninsu suna martaba ta ɗaya وهي الثالثة wahiyar thalitha to kaga nan ya yi a ya a a kaga wannan ya zama ya kawo iskali can ya ce fil martaba yalihi thumma yalihi a to yalihi ay yalil mukarrar wahiyar martabatu thaniya ya dauki al mukarrar fil martabatu thaniya na'am wahiyar thalitha na'am na'am haka ne haka ne al-mukarrar ya sanya ta karkashin koma bayan af'alu tafdil na'am
أو ثقة عليك إذا أو ثقة na'am أو ثقة a ina فلان ثقة إفراد eh في المرتبة الثالثة eh fi martabatu thalitha Mm. wato af'alu tafdil ita ce martabatul ula al-mukarrar ita ce martabatu thaniya sannan wanda take al-mufrad shine martabatu thalitha na'am قال ابن أبي حاتم ibnu abi hatim yace إذا قيل للرجل إنه ثقة idan aka ce ma mutum shi fiqa ne amintacce ne أو متقن ko mutqin فهو ممن يحتج بحديثه to wannan yana daga cikin wanda ake yin hujja da hadisinsa قال ابن صلاح ibn salah ya ce وكذا إذا قيل في العجل hakanan ma idan aka ce marawi wanda yake adali إنه حافظ innahu hafiz أو ضابط mahaddaci ne ko dhabit mai kiyaye abin da ya haddace ne shi ma wannan ma'ana ana hujja da hadisinsa
ثم المرتبة الرابعة to bayan ya kawo martaba ta hudu sai ta uku sai ya kawo martabatun rabi'a ثم صدوق أو فأم- فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا محله صدق رواه رووا عنه وسط شيخ مكررين أو فردا فقط نعم يجي ثم صدوق تو باين سنن littarahi bayan waɗannan darajoji guda uku sai saduqun saduqun wato mai yawan gaskiya fama au fama amunun ko kuma wanda za a ce shi ma'amunun amintacce ne wala ba a bihi ko wanda za a ce babu laifi tare da shi ba wani aibi tare da shi la ba a bihi kaza khiyarun haka nan ma wanda za a ce khiyarun wato mutumin kirki ne watala sannan abin da yake biyo wannan darajar mahalluhu sidq matsayinsa mai gaskiya ne rawau anhu to sun dai yi riwaya daga wajensa a'a duk na hudu ne wannan wayannan a, na biyar kenan eh na biyar kenan tala na'am wasat tsake wato madaidaici ne shaykhun mm, dattijo malami ne mukarraraini aw fardan faqat ko a ka- ko a maimaita su a ce shaykhun shaykh aw fardan faqat ko kuma ma kawai a ambace shi shi shi kadai shine daraja ta biyar na'am wato shaikhun ai ma'ana min jumlati man lahu riwaya na'am rawahu anhu eh
ثم المرتبة الرابعة sannan martaba ta hudu فلان صدوق fulanun sa- saduq a ce wani saduq wato mai gaskiya ne mai tsa- mai yawan gaskiya ne بفتح الصاد bi fathi sad أي بالغ في الصدق ai mai isa matuƙa wajen yin gaskiya أو هو فمأمون في الحديث au kuma a ce a ma'amunun shi amintacce ne a- a- au- ko ko kuma a ce shi to amintacce ne fil hadithi a wajen riwaya والفاء زائد ita faɗin da ya kawo za'ida ce Mm. amma ba tana nufin litta ba da take nufin cewa ita tana zuwa bayan saduqun din ne ولا بأس به hakanan ma la ba'sa bihi babu laifi tare da shi أو ليس بأس به ai ma'ana babu laifi tare da shi وكذا هو خيار الناس hakanan ma a ce huwa khiyarun nas wato mutumin ki- a- a- a- a- wa- wato mu- mutumin kirki ne فهذه كلها في مرتبة to المرأة waɗannan dukkaninsu a martaba ɗaya ce wahida martabatin wahida
وذكر ابن أبي هاتم وذكر ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يا أنبتا أن من قيل فيه ذلك wanda aka tam, am, aka ambaci wannan a, a, a kansa فهو ممن يكتب حديثه تو- وينظر فيه to yana daga cikin wanda za a rubuta hadisansa kuma za a za a yi tsokaci da hadisinsa ana za a duba hadisinsa ma'ana hadisinsa ba hujja bane irin martaba ta farko amma hadisinsa wasat shine wanda za a ce hasanul hadith Mm. hasanul hadith hadisinsa hasan ne aka ce aka ce rawawa an da eh
rawar da su kake ta yi wace ba rawawa an da kake to insha za mu zo ta za mu zo ta ta rawo anhu
قال ابن الصلاح a wato a- a- akwai wannan ibn sala a na yawa bai kawo ta anan ba nan i- sheikh abdulaziz ya kawo a, maganar a, abin da yasa suka hada su tare ya ce an ruwaito daga abdurrahman ibn mahadi qal haddathana abu khalda faqila lahu akana thiqatan Mm, da ya ambaci abu khalda din nan aka ce a kana thiqatan thiqa ne sai ce kana saduqan wa kana ma'munan wa kana khayran ya kasance mai yawan gaskiya ne amintacce ne mutumin kirki ne wa fi riwayatin ne yace kana khiyaran eh khiyaran ay khayran mutumin kirki ne athiqatu shu'ba wa sufyan yace in ana magana thiqa ai sai shu'ba da sufyan سفيان الثوري فوصف ابن مهدي ابا خلده بما يقتضي القبول ya ambace shi da abin da yake hukunta dai za a karbe shi thumma zakara anna hadha al-lafz yace wannan lafazi na thiqa yuqalu li mithli shu'ba wa sufyan na'am
قال ابن الصلاح ibnu salah yace هو كما قال to haka abin kamar yanda ibnu abu hatim ibnu abi hatim ya faɗa ne لأن هذه العبارات domin waɗannan ibarori da aka ambata guda uku din nan لا تشعر بشر- guda hudu kai بشرطية الضبط ba ta yi- ba ta nuni bi sharitati dhabt شديدة.
eh, sharaɗin wato hadda Mm, kaga babu abin da yake nuna adzabt saduq ma'amun khayran duk sifa ce ta diyana ba ta da alaka da hadda ba ta bayyana matsayinsa wajen hadda
فينظر في حديثه don haka sai a yi la'a- sai a yi la'akari da hadisinsa a- sai sai a yi tsokaci da hadisinsa a lura da a- wa yuktabar abu- wato a jinjina abu- a a gwada hadisin nasa حتى يعرف ضبطه har a san haddasa
وقد تقدم بيان طرقه kuma ba- bayanin hanyar da ake samun wannan ba- yadda ake sani ya gabata
وإن لم يستوفي النظر wa in lam yustawfa an-nazar الم- المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه بابئا مطلقا a, wa in lam y- wa in lam yustawfa an-nazar idan ma wato bincike din bai zamanto ya cika ba bincike wanda yake zai sanar da kasancewar wannan malamin hadisin shi akan kansa mai hadda ne hadda wadda take mutlaqan ba tare da wani kaidi ba أو اجتنى wahtajna kuma amma sai muka buƙaci ya zuwa ga hadithin hadisi min hadithihi daga hadisansa i'tabarnahu to sai mu la'akari da shi ونظرنا sai mu duba mu gani هل له أصل من رواية غيره yana da asali daga riwayar waninsa wanda zai zamanto wato kenan yasluhu lil mutaba'a shine ne wanda ake ce ma hasanul hadith din Mm. ba za a yi raddin hadisinsa ba ba kuma za a karbe shi fi ala darajatil qabul ba sai dai a karbe shi idan muka buƙaci ya zuwa ga wato hukunci da hadisin nasa kuma ba mu samu abin da yake ya saba masa ba sai mu karbe shi وعن ابن معين wani ibnu ma'in daga ibnu ma'in yahya ibnu ma'in إذا قلت فلان لا بأس idza qultu in nace fulanun la ba'asa bihi wani la ba'asa bihi babu laifi tare da shi فهو ثقة to wannan fiqa ne
قيل eh to kun ga wannan suna daga cikin almustalahatul khassa bi ba'd al-a'imma la ba'asa bihi mahallinsa kun ga darajarsa ta hudu ne amma banda a wajen ibn ma'in a wajen ibn ma'in in yace la ba'asa bihi to fiqa ne eh wannan khasa ke wannan khas ne eh ya zama to a martaba ta uku Mm.
قيل qila aka ce فيه تصريحهم باستواء اللفظين a cikin wannan akwai tasrihi daga ibn ma'in da daidaituwar lafazin guda lafuzan guda biyu fiqa da la ba'asa bihi a wajensa لكنه قاله عن نفسه خاصة sai dai wannan ya faɗe shi ne akan ƙashin kansa shi kansa لا عن غيره من أهل الحديث ba akan waninsa ba daga cikin malaman hadisi
ولا يقاوم يقاوم ما ذكره fala yuqawamu ma zakara ibn abi hatim an ahli fan dan haka ba za a yi muqa ba za a yi fito na fito ba da wannan magana tasa daga da abinda ibn ma'in ya ibn abi hatim ya ambata daga ma'abuta wannan fani fanni ورده العراقي al-iraqi yayi raddin wannan magana بأن ابن معين da cewa ibn ma'in لم يقل bai ce إن ليس به بأس ce- كثقة bai ce cewa laisa bihi ba'as daidai yake da fiqa ba حتى يلزم منه التسوية har ya zamanta wannan ya lizimta ya lizimta a daidaita tsakaninsu وإنما قال abinda kawai ya ce إن من قال فيه هذا eh, wanda di ya ce ma- wanda di ya faɗi wannan a kansa فهو ثقة to shi fiƙa ne وللثقة مراتب to su kansa fiƙa ɗin ma shi ma hawa hawa ne
والتعبير بثقة أرفع من لا بأس به to don haka in ya a, ta'abiri in yayi la- in yayi amfani da lafazin fiƙa wannan ta fi tsau- ta fi- ta- ta- a, wato ta- ta a- ta fi daraja akan yayi ta'abiri da la ba'asa bihi وإن اشتركا في مطلق الثقة duk da suna yin tarayya a cikin mutlaƙin fiƙa cewa dai kowannensu fiƙa ne wannan taharirin a a wato Allah a- as- a- a- al-iraqi kenan ba a shi yasa a, sh- nan ma haka ibn haka haka Sheikh Abdul Aziz rahmatullahi alaihi yace yace lakin la yalzam min zalika tasawi al-lafzaini ba dole ba ne yana nufin lafuzan guda biyu daidai suke fiqa da la ba'as bi laysa bihi ba'as قال العراقي لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين وانا دي مغانا دي كاو ونظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن ابن, ابن إبراهيم دحيم حيث سأله أبو زرع الدمشقي ما تقول في علي ابن حوشب الفزاري قال لا بأس به قال أبو زرع فقلت ولم لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا قال قد قلت لك إنه ثقة duhaim kenan kaga shi ma yana da wannan lafazin Mm. na'am وتلا ما ذكر na'am ah, ma- aljibai a ya fito dama ya fito to kuma cewa zan yi da magana su da magana su iraki din wanda za a dauka eh wannan shi ne tahririn maganar mag- ma- ah, maganar iraki wato ah, ta dada fito da maganar ibnu ma'in din cewa duk da yake fiƙa ce a wajensa amma bai nuna kan cewa daraja ɗaya ba saboda haka yanzu da zai faɗi ah, da zai hukunci akan ah, ah, da za a samu maganarsa akan ruwat guda biyu ɗaya ya ce masa fiƙa ɗaya ya ce masa laisa bihi ba'as aka zo za a yi muwazana to be- ba daidai ba ba lalle ne a sa su a daraja ɗaya ba eh ta fiƙar za ta fi Mm. na'am وتلا ما ذكر من صدوق وما معه في الرتبة قولهم to sannan abin da yake bin abin da aka ambata na saduq da abin da yake tare da shi a cikin daraja faɗinsu cewa fulanun mahallu sidq su ce fulanun mahalluhu sidq wane matsayinsa gaskiya
إنما أخر هذا عن صدوق
Ya- to abin da yasa ya jinkirta wannan daga darajar saduk mai isa matuƙa wajen gaskiya لأنه مبالغة في الصدق domin shi saduk isa matuƙa ne wajen gaskiya بخلاف محله الصدق sabanin mahalluhu sidq matsayinsa mai gaskiya ne فإنه دال domin shi wannan yana nuni على أن صاحبه akan cewa ma'abucin wannan lafazi محله ومطلق matsayinsa da darajarsa الصدق shine gaskiya tsagwaron gaskiya ba tare da wani kaidi ba mutlaqus sidq kawai dai yana da gaskiya
وقولهم haka zalika wanda yake bin wannan a daraja fadin su فلان روى عنه wane sun yi riwaya daga gare shi وفلان وسط da kuma su ce wane tsakatsaki ne شيخ shaykhun كان مكررين a kana mukarraraini shaykh wato an yi takrarun su a ce shaykhun wasat ko shaykhun shaykh aw majmu'aini ko kuma an hada su في شخص fi shakhsin a ce shaykhun wasat أو فردا فقط ko kuma fardan ko kuma ko- a kowannen su a faɗa shi kadai أي وسط فقط ai a ce wasatun faqat ko kuma a ce shaykhun faqat Mhm. wa jayyidul ha- wa jayyidul hadith الحديث أو مقاربه a حسنه ثاني a- ito eh, wannan shine nan zamu tsaya wa jayyidul hadith aw muqaribu hakanan jayyidul hadith mai kyan hadisi aw muqaribu ko hadisinsa abin kusantawa ne hasanuhu ko me- me- kyakkyawa wato mai kyan hadisi ne salihuhu wato salihul hadith a ce wato hadisinsa a salih wato ya a- a- a- a- salih wato salih ya- ya ya- ya inganta a- afon ba ya inganta ba Eh, ya kubuta lafiyayye ne lafiyayye wa muqaribu makusanci Mm, muqaribul hadith مقاربه muqarabu na'am muqarab
يقارب وتقول eh muqaribu ay muqaribul hadith wannan kuma muqarab Mm, bi sighati ismi maf'ul muqarabul hadith aw muqarabu na'am wa fulanun jayyidul hadith وفلان زيد الحديث hakanan ma duk wannan dai a cikin daraja ta biyar ne wane jayyidul hadith hadisinsa kyakkyawa ne أو فلان مقاربه ko kuma fulanun muqaribuhu بكسر الراء bi kasrin ra a muqa- a- a- wane muqaribul hadith min alqurbi daga kusanci ضد البعد aka wa- wato kishiyar ni- a- a- nisa أي حديثه يقارب حديث غيره ai ma'ana hadisinsa yana kusantar hadisin waninsa ma'ana baya zuwa da abin da ya saba ma wasu بمعنى أن حديثه ليس شاذا ولا منكر wato ma'ana hadisinsa ba shazi bane ba munkar bane
وفلان حسنه ko kuma a ce fulanun hasanul hadith wane kyakkyawansa ne أي الحديث ai yana nufin alhadith ad-damir ya'udu ila alhadith ai hasanul hadith وفلان صالحه ko kuma su ce fulanun salihuhu ai salihul hadith وفلان مقاربه ko kuma su ce fulanun muqarabul hadith بفتح الراء ai bi fathir ra'i ismu maf'ul na'am أي أي يقاربه حديث غيره ai hadisin waninsa yana kama da shi Mm. wancan muqaribul hadith hadisinsa yana kama da hadisan waninsa duk dai ma'anar ɗaya ce
قيل an ce إن ابن السيد ibnu sayyid حكى فيه الفتح والكسر معه ya hikaito al-fatha wal kasra ma'an muqarabul hadith da muqaribul hadith غير أن الكسر من ألفاظ التعديل sai dai alkasir min alfazit ta'dil yana daga cikin lafuzan at-ta'dil والفتح من ألفاظ التجريد wal fathu min asba min alfazit tajrih in kuma aka ce muqarabul hadith wani yana daga cikin alfazut tajrih a- a- wato yana daga cikin suka wa bihi jazama al-bulqini haka al- asrajuddin al-bulqini ya a- a- yayi jazma akai هذا فيه إشكال مقارب الحديث أتي مقارب الحديث هذا كتكين ألفاظ التجريح
وقال
نعم وقال يتي حكى ثعلب
ثعلب يا هكيتو وهو مقارب huwa muqarabun a a tabrun muqarabun Tabr- eh, tibrun muqarabun tibrun muqarabun bil fathi ay arradi wato turbayar gwal muqarabun
بالفتح bil fathi da fataha أي الرديء ai arradi mummuna to ka daga daga nan suka dauki cewa yana daga cikin alfazul tajrih
لكن رد ذلك الحافظ العراقي amma alhafizul iraqi yayi raddin wannan بأنه ليس بصحيح da cewa wannan ba ingantacce bane بل هما معروفان bal huma ma'rufan bal dukkaninsu su su biyu ma'rufan sanannu ne ذكرهما أبو بكر بن العربي abubakar ibn al-arabi ya ambace su في الأهوذ a cikin tuhfatul ahwadi sharhin sa na tirmidhi والذهبي da kuma alhafizul zahabi وهما على كل حال من ألفاظ التعديل don haka waɗannan lafuzza a kowane hali suna daga cikin lafuzzan ta'adi shi sa maganar a maganar ibnu sayyid da cewa mai fataha ita ce alfazu tajrih wannan laysa bi sahih
قال yace وكأن قائله shi al-iraqi kenan wa ka'anna qailahu kamar mai faɗin wannan magana فهم من فتح الرأي ya fahimci daga fatihir ra'i dinnan daga aka yi mafat- ra fataha muqarab أن الشيء المقارب cewa ashe abu wanda yake al-muqarab هو الرديء huwa radi abu ne wanda yake wato koma baya وهذا من كلام العوام wannan kaya daga cikin maganar gama garin mutane وليس معروفا في اللغة ba abu ne wanda yake sananne a cikin luga ba وإنما هو على الوجهين من قوله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa ya zo a duk fuskar biyu daga faɗinsa sallallahu alaihi wasallam سددوا saddidu wa qaribu saddidu eh, wa qaribu qaribu a a ma'anahu a- a- a- ai wa kunu qaribin ku zamanto kun kusanci abin da yake daidai ومن ko kun كسر na'am faman kasara wanda yace fa qaribu قال ya ya- sai yace inna ma'anahu ma'anarsa حديث مقارب لحديث غيره yace in yace muqaribul hadith hadisi ne da yake kusantar hadisin waninsa ومن فتح wanda ya fataha kuwa قال sai ya ce معناه ma'anarsa حديثه يقاربه حديث غيره hadisinsa hadisin waninsa yana kusantarsa ومادة فاعل madar fa'ala تقتضي المشاركة tana hukunta tarayya تدبر ta dabbar kai zurfin tunani a cikin wannan kaga ah, wa mimman dabatahu bil wajhaini ibn al-arabi wa ibn dihya wal batliyusi wa ibn rushayd fi rihlatihi wa ma'anaha yuqaribu an-nasa fi hadithihi wa yuqaribunahu ay laysa hadithuhu sha bi shadhin wala munkar wa mimma yadulluka ala anna muradahum bi hadha al-lafz hadha al-ma'na ma qalahu at-tirmidhi fi akhir bab fad- bab min fadail al-jihad fi jami'ihi وقد جرى له ذكر إسماعيل بن رافع فقال ضعفه بعض أهل الحديث وسمعت محمدا يعني ال- يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث وقال في باب ما جاء من أذن فهو يقيم والإفريقي يعني عبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره وقال أحمد لا أكتب عنه قال الترمذي ورأيت البخاري يقوي, يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث فانظر إلى قول الترمذي إن قوله مقارب الحديث تقوية لأمره وتفهمه فإن وتفهمه فإنه من المهم من المهم الخافي الذي أوضعناه إيه، وأن ابن رشيد ني دقت كين رحلة ملء العيبة ب- آه، لما جمع بعد طول الغيبة يا تار إلمي ملء العيبة بما جمع بعد طول الغيبة na ibn rushaid al-attar ya yi littafi akan tarjamal Bu- akan tarjamomin bukhari da ibn hajar yake cewa ya- ata bil ajabil ujab shine mai mai sa- mai as-sananul abyan fil muhakamati bain al-imamaini al-bukhari wa muslim fi sanad al-mu'annan to kun gani saboda haka wannan maganar ta ibn sayyid a a gashi sahawi ya zada fito da akasin ma'anarta wallahu ta'ala a'lam to sai mu tsaya anan sai a mun gama alfazul ta'dil yanzu sai na alfazul jarh zamu shiga ga sunan mun yi su guda shida ko to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik